يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم لسنين ديار دوات رمضان بعد ديار رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم الشكرة دبو إير إير أربعين دوكو وان دي دا ashirin da bakwai ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku wani shi ne majalisi na biyar a cikin majalisinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna karatu a cikin suratul ahqaf mun tsaya a darasin da ya gabata akan aya ta tara kafin ci gaba akwai wannan mai tambaya da yake tambaya cewa mutum ya sa maganin ciwon kunne sai yake jin ɗanɗanon maganin a cikin makogwarin shi yaya azumin shi abin da ya shafi cin wani abu ko shan wani abu wanda su ne daga cikin abubuwan da suke warware azumi shine al'akul wa shirb kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya ambata a Qur'ani fa kulu wa kulu hatta ya lakum al-khayt al-abyad min al-khayt aswad shi kuma ci da sha yana da hanyar shi da ake yin shi ta asali wanda ake ce musu almanasibul asliya shine baki da hanci sune hanyoyin da suke isar da abu zuwa cikin ciki da haka wajen hanya ba wadda ba wannan ba sai idan da dalili wanda zai tabbatar da yin amfani da wannan hanyar zai warware azumi da haka kaiwa da wani abu sa wani abu a kunne ko sa wani abu a ido ko wani abu makamancin haka a ji ɗanɗanen shi wannan baya cikin abin da zai zama ya yi tasiri a cikin azumin mutum da haka dole abin da zai zama na zai karya azumin mutum sai ya zama abu ne wanda yake ya ji ta hanya ta ci da sha ta asali hanyar ci da sha ta asali wanda shi ne. baki ko kuma hanci da aka kunne ba hanya ba ce ta ci wadda take isar da abu zuwa cikin mutum haka ido ba hanya ba ne na ci wanda yake isar da abu zuwa cikin mutum da aka duk wani abu wanda ba hanya ta asali ba to sai idan akwai wani dalili na musamman a shar'anta wanda yake nuna wannan abin yana warware azumi to wannan shi ne zai zama an sa shi a matsayin mai warware azumi amma in ba haka ba jin ɗanɗanon da ya zo ma mutum makogwaro ba ya karya hamsin azumi musamman idan ya zama ba ta hanya hanyar ki da sha na asali ba ne wallahu a'lam darasin da ya gabata mun faya akan aya ta tara إيه. نعم. آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين الله ملعوكة سرشية من زم الله صلى الله عليه وآله وسلم قل كثير ما كنت بدعا من الرسل ba ni ba ne farkon manzanni ballantana a ce da awar da nake yi na zo da wani sabon abu wanda ba zai yiwu ya zama ya tabbata ba daga kafin in zo akwai mutane da yawa waɗanda suka zo kuma suka tabbatar da cewa daga wurin Allah suke zuwa da saƙonni kuma sun zo da saƙonnin kuma an faɗa muku kun yadda da su kun yadda da annabi Ibrahim kun yadda da annabi Musa kun yarda da annabi isa saboda kuna zaune tare da makwabtaka da waɗanda suke imani da waɗannan annabawan da haka kun yarda su ahalul kitabi ne kuma kun yarda suna da annabawa da haka ba ni bane farkon manzanni ballantana ya zama abin da na zo da shi zai yi wahalar a gaskata wa ma adri ma bi wala bikum kuma ban san me za a aikata da ni ba ban kuma san me za a aikata da ku ba wannan ya gabata a jiya mun ji abubuwa maganganun da malamai suka faɗa dangane da wannan ayar da cewa lallai abin da ake nufi ana nufin a nan duniya ne ba ana nufin al'amari na lahira ba mun ji abin da waɗanda suka tafi akan cewa al'amari ne na lahira sun tafi akan cewar ayar an shafe ta da ayoyin da suka zo suna faɗa ma manzon Allah yadda za a yi da shi a lahira da yadda za a yi da muninai, da kuma yadda za a yi da kafirai amma waɗansu malamai suka ce wannan ba a haka ba ne kwata-kwata ayar tana nan muhkama ce ba abin da aka shafe abin da ayar take nufi tana nufin manzon Allah yana nufin ban san me za a yi da ni ba ya hali na zai kasance a nan gaba za a kashe ni ne ko ba za a kashe ni ba za a kore ni ne ko ba za a kore ni ba za su yi imani ne ko ko ba za su yi imani ba Allah zai halakar da ku ne ko Allah ba zai halakar da ku ba su ma wannan din a wannan ma'anar waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan shi ma manzon Allah sallallahu alaihi sallam daga baya Allah ya sanar da shi ya ba shi labarin halin da zai samu kanshi da cewa ba za a kashe shi ba sai ya isar da saƙon Allah gaba ɗaya huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kulli sai yayi rinjaye yayi galaba akan dukkanin addinai gaba ɗaya kafin Allah ya ɗauki ran shi da haka ya san cewa ya Allah zai yi da shi a nan gaba mana ba za a kashe shi ba sai ya isar da saƙo gaba ɗaya haka kuma Allah maɗaukacin sarki zai tsare shi ba za a kashe shi ba inda Allah maɗaukacin sarki yake cewa wallahu muka minan nas Allah zai tsare ka daga mutane ko kuma wa iz qulna laka inna rabbaka ahata bin nas muna faɗa maka cewa ubangijinka ya riga ya tsare mutane gaba ɗaya da ka ba wanda zai iya kaiwa zuwa gare ka kana da kariya daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala da haka duka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya samu bayani daga Allah subhanahu wa ta'ala cewa Allah maɗaukacin sarki zai tsare sannan su al'ummar da yake cewa wala kuma ban san me zai faru gare ku ba za a halakar da ku ne za a yi muku girgizar ƙasa ne me za a yi muku na azaba ban sani ba shi ma Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mai da cewa wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai azabtar da su ba wa anta fihim in je kana nan a cikin su sai Allah ya sa rayuwar manzon Allah ta zama ita ce garanti da za a ba al'ummar kafirai na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bana Allah ba zai taɓa halakar da su yadda ya halakar da mutanen annabi Nuhu ko mutanen annabi Hudu ko mutanen annabi Salihu ba ba zai aiko da azaba ta halakar da su ba wa tafi yi. in dai kana nan a cikin su in dai kana nan da rai to ba za a yi musu wannan halakarwar ta gaba ɗaya ba idan za a iya halakar da su ne idan bayan babu rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma anan a manzan Allah ya san halin da za su samu kansu a ciki cewa ba za a taɓa yi musu azaba irin yadda aka azabtar da al'ummomin da suka gabata ba matuƙar dai yana nan da rai a cikin al'ummar shi ita ce ummatu da'awa da haka Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan abubuwa waɗansu kuma malamai suka ce a'a ayar bai har yanzu tana nan manzon Allah bai san ma yuqalu wala bikum ba shine abin da zai faru a gobe abin da zai zo a nan gaba na gaibu manzon Allah bai sani ba kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah da sai da wanda suke sama da waɗanda suke ƙasa gaba ɗaya mutane da aljanu da mala'iku babu wanda ya san gaibu sai Allah haka kuma Allah ya ce ka faɗa musu kullu aqulu lakum indi khaza'ilullah wala a'lamul gai, wala aqulu inni mara. ka faɗa musu cewa ni ba taskokin arzikin Allah a hannuna suke ba balle ku ce a ba mu kaza a ba mu kaza ai mana kaza ai mana kaza taskokin arzikin Allah ba a hannuna suke ba wala a'lamul ghaiba kuma ka faɗa musu ni ban san gaibu ba da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai san abin da zai faru a gobe ba bai san abin da zai gudana an jiba ba bai san waye zai imani wane ne ba zai imani ba bai san abin da zai faru ba dan haka sai yace wala adri ma yuqalu bi wala bikum ban san abin da za a yi da ni a nan gaba ba haka kuma kuma ban san abin da zai faru da ku a nan gaba ba wannan gaibu ne ilimi ne na Allah wanda Allah maɗaukacin sarki ya bar ma kanshi sani da haka ba wanda ya sani sai abin da Allah ya sanar da wani daga cikin manzanni shi kuma wannan baya cikin abin da aka sanar da ni da haka la ajri ma yuqalu bi wala bikum ni kawai aiki na in attabi'u illa ma yuha ba na bin komai sai abin da aka yi min wahayi idan kuka ji na ce muku kaza zai faru ko wahayi ne Allah ya yi min dama ba wai na san gaibu bane wahayi ne aka yi min aka ce kaza zai faru sai in faɗi kaza zai faru ko an yi min wahayi an ce kaza ba zai faru ba sai in ce kaza ba zai faru ba da ka duk abin da kuka ga ina yi ina yi ne gwargwadon abin da aka yi min wahayi da ka ba na iya zuwa da wata kalma ko wata aya ko wata sura in ce ga ta saƙo ne saboda mutane sun ce a yi musu aya iri kaza in faɗa abin da suke so ba na bin komai sai abin da aka yi min wahayi shine in attabi'u illa ma yuha ilai wa ma ana ni ba komai bane illa nazirun mubin fa sai ne gargadi ne kuma bayyana gargaɗin. kamar yadda ya zo da yawa a cikin ayoyin alkur'ani in ana illa naziru wa bashirun li qaumin yu'min ni ne gargadi ne ne kuma bishara ga waɗanda suka yi imani da haka aiki na kawai shine bishara da gargadi wanda ya imani in yi mai bishara in faɗa mai abubuwan da Allah ya yi tattali na ni'ima da aljanna da alkhairai da sakamako da zai samu wanda kuma bai yi imani ba in mai gargaɗi da azabar Allah da irin ƙuƙubar da take jiran shi in bai yi imanin ba. Da haka wannan ita ce wazifa ta da Allah ya tsora mun wa ma ana illa nadirun mubi. Shi yasa Allah yake faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin Alƙur'ani cewa Allah ya aiko shi ne litun bira ummal qura wa man haulaha. An turo shi yayi gargaɗi Da mutanen Makka da sauran al'ummomi na duniya da suke kewaye da garin Makka ya musu gargaɗi ya isar musu da saƙon Allah saboda aiki shi shine wa ma ana illa nadirun mubin in ana illa bashirun wa nadir a wani wurin Allah ya ce bashiran wa nadira mai bishara ne kuma mai gargaɗi Allah ya aiko shi ya zama yana yi muminai bishara yana yi makafirai kuma gargaɗi dangane da abin da suka yi na kafarce ma Allah da kin yi imani da shi subhanahu wa ta'ala da ayar tana tabbatar mana da cewa Allah maɗaukacin sarki ya aiko manzon Allah ne ya zama mai bisha mai gargaɗi ga waɗanda suka kafarce ma Allah sannan babban aikin manzon Allah ɗin ne bin wahayi baya bin wani abu wanda yake saɓanin wahayi wanda Allah maɗaukacin sarki ya yi mishi shine ma'anar in attabi'u illa ma yuha ilai wa ma ana illa nazirun mubin sai Allah madaukakin sarki ya sace tsallakawa zuwa ga wata ta taraddi zuwa ga waɗannan mushrikan da abin da suke dangantawa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na ƙaryata shi dangane da ƙur'anin da ya zo da shi da aka sai aka sake tsallakawa a kawo wani dalilin wanda zai tabbatar musu da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi gaskiya ne abin da suke kai kuma bata ne da zalunci Allah ya ce qul ara'aytum in kana min indillah manzon Allah ka faɗa musu in ya kasance wannan alqur'anin da na zo da shi min indillah ya kasance daga wurin Allah din yanzu akwai bangarori guda biyu Bangaran da suka ce ƙarya ne ƙirƙirowa aka yi da ɓangaren da suka ce a'a Allah ne ya saukar da shi yanzu a wannan bangarorin guda biyu suna musu da juna wayannan sun yarda daga Allah ne waɗannan kuma ba su yarda daga Allah ba sai Allah ya ce to ka faɗa musu in kana min indillah in ya kasance ɗin da gaske daga wurin Allah ne yake domin kowanne suna su zato ne ba su da dalili har yanzu ba su kawo wata hujja mai ƙarfi wadda za ta sa su kora cewa daga wurin Allah ne wannan saƙon ya kam. Saboda duk hujjar da suka kawo a nan mun ji yadda Allah ya rushe hujjar. To yanzu in kana in indillah idan ya tabbata shi ne da gaskiya wannan saƙon daga wurin Allah yake wa kafartum bihi ko kuma kuka kafarce ma saƙon ya tabbata daga wurin Allah ne wa kafartum bihi ko kuma kuka kafarce ma abinda Allah ya aiko da shi kuma duk da haka wa shahida shahidun min bani isra'ila ala misli aka samu wani mai shaida daga cikin shaidu na bani isra'ila wani daga cikin yahudawa wanda ahlul kitabi ne su suna da littafi kuma sun san salon saƙon Allah subhanahu wata'ala aka samu wani daga ciki ya zo ya ba da shaida ala mislihi a bisa shi wannan alƙur'ani ya zo ya tabbatar da cewa wannan alƙur'anin daga wurin Allah yake yanzu an sami shaida daga cikin bari isra'ila ya zo ya tabbatar da abin da wancan ɓangaren waɗanda suka ce daga wurin Allah yake suke tabbatarwa. Fa'amana sannan shi wannan shaida daga cikin bari isra'ila sai ya yi imani ya yarda cewa wannan alƙur'anin littafin Allah ne. Wasu ku kuma kuka yi girman kai kuka iya imani duk da cewa ga wanda ya zo muku da shi ne gaskiya ne baya ƙarya kuma duk wata hujja da kuke da ita akan kora cewa daga wurin Allah ne an rushe hujjar an ba ku amsa a kai sannan aka samu wani wanda shi yana cikin ahalin kitabi cikin bani Isra'il ya zo ya tabbatar da cewa wannan alƙur'anin daga wurin Allah yake sannan tsari akan haka ya ce shi ma ya yi imani ya bi wannan annabin da ya zo da wannan saƙon amma duk da haka ku kuka kafarce kuka yi girman kai to ku ba da labari idan haka ta kasance a nan an faɗa abin amma ba a faɗi jawabin sharɗi ba in kana min indin layi ko kuma kun kafarce duk da an samu shaida an samu wanda ya zo ya tabbatar da haka shi ma kuma ya yi imani to menene matsayinku menene jawabin sharɗi din jawabin sharɗi sai ya zama fa antum zalimuna in dai haka ya faru to kun zama azzalimai sai ina aka samu wannan jawabin sharɗi din saboda a ƙarshen ayar Allah ya ce inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin sai zama kenan tun da haka ta faru kun zama azzalimai in kuma kuka zama azzalimai to Allah baya shiryar da mutanen da suka kasance azzalimai ne shine abinda ƙarshen ayar yake ishara akai yana ishara zuwa ga jawabu sharri na wannan na wannan eh, sharaɗin da aka kawo a cikin ayar a nan wannan ayar malamai sun yi maganganu da yawa a kanta wannan fassarar da wannan ma'anar da na fassara ayar da ita ma'ana ce daga cikin ɗaya daga cikin ma'anonin da malaman suka fassara ayar da ita wanda kuma shine mafi rinjayen ma'ana da malamai suka fassara ayar da shi a wurin jawabin shar akwai wata ayar da ta zo irin wannan ayar ita ma sai ishara zuwa ga wani jawabin shar'i sai zama za a iya haɗa waɗannan jawabin shar'i guda biyu a wuri ɗaya kamar inda Allah maɗaukacin sarki ya kawo a cikin alƙur'ani inda Allah maɗaukacin sarki yake cewa inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin a wannan ayar da kuma ayar da Allah maɗaukacin sarki yake cewa qul ara'aytum in kana min indillahi thumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id Allah ya ce ku bani labari idan wannan alqur'anin ya zama daga wurin Allah yake thumma kafartum bihi sannan ku kuma kuka kafirce masakon Allah ne anan sai ya zama kun zama ƙasattu kenan shi yasa sai aka ce man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id wane ne ya fi bata fiye da wanda ya shiga cikin sa'ani, cancin sa'ani ga dalili zahiri a bayyane amma kuma ya saba ma wannan dalilin ya bi son zuciyar shi ya je yana yin wani abu daban da haka a nan sai ya zama jawabu sharfi a wannan ayar shine in ya zama daga wurin Allah yake kuma kuka kafirce kuma aka samu wani shaida daga cikin bani Isra'ila ya tabbatar daga wurin Allah littafin yake kuma har shi ma ya imani da shi to anan kun zama azzalimai kuma kun zama fashattu da aka Allah baya shiryar da mutane wayanda suke fashattu wayanda suka nisanci hanya ta gaskiya anan da aka ce wasa da shahidun min bani Isra'il ala mislihi malamai sun yi maganganu akan wane ne shi shahidun min bani Isra'ila ɗin. Waye ake nufi da wace da shahidun min bani Isra'ila? Waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi da wace da shahidun min bani Isra'ila ana nufin Abdullahi bin Salam. Ɗaya daga cikin manya-manyan malaman Yahudawa wanda ya musulunta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce shi ne ake nufi da wata hida shahirin min bani isra'il shine ne shaidar da ya zo ya yi shaida a kan cewa lallai wannan abin da manzon Allah ya zo da shi wahayi ne na Allah sannan kuma yayi imani da manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisai sun zo wayanda suke tabbatar da haka daga ci akwai hadisin shi abdullahi ibn salam ɗin ko kuma hadisin auf ibn malik wanda ya zo a cikin musnad na imam ahmad da kuma as-sahih na ibn hibban da al-mustadrak na imam al-hakim haka al imamu abu ja'far ibn jarir a cikin tafsirin ayar nan ya kawo wannan hadisin na auf ibn malik wanda yake faɗin cewa ya tabbatar da cewa Allah uh, Abdullahi bin Salam shine shahidun min bani Isra'il shine wanda Allah ya saukar da wannan ayar akan shi Daka wannan uh, hadisin na Abu bin Malik ya zo da kissa ne tsawo inda shi uh, Abu bin Malik suka shiga wurin bauta na Yahudawa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya yi musu tambayoyi a ƙarshe Abdullahi ibn Salam ya fito ya tabbatar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa yayi imani da ta auku ibn Malik yake cewa akan shi ne Allah ya saukar da cewa قل in إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني isra'il'. sannan ya zo a hadisin ɗan'uwan, uwan ɗan Abdullahi ibn Salam wanda yake rawaitowa daga shi Abdullahi ibn Salam ɗin a kissar kashe na Usman radiyallahu anhu inda shi Abdullahi ibn Salam ɗin yake cewa Allah ya saukar da ayoyi da yawa a kaina yake cewa daga cikin ayoyin ya karanta wannan ayar wa shahida shahidun min bani Isra'il ala mithlihi fa amana wastakbartum duk da cewa wannan da hadisin isnadin shi bai inganta ba saboda shi dan dan uwan Abdullahi ibn Salam din majhul ne a wurin malaman hadisi haka wannan da yana daga cikin shi ma dalilin da waɗanda suka tafi akan cewa Abdullahi ibn Salam ne suke kafa hujja da shi wurin tabbatar da cewa haka ne abin da suka tafi a kai ɗin. Sannan har ila yau hadisin ya zo daga Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas wanda ya zo a cikin Sahihul Bukhari daga mahaifin shi Sa'ad ibn Abi Waqqas wanda yake ba da labarin cewa shi ma yake cewa bai taɓa ganin wani mutum da yake tafiya a bayan ƙasa ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne mai bishara da aljanna sai Abdullahi ibn Salam sai yake cewa kuma akan ki ne ayar wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mithlihi fa amana wa takbartum ta sauka duk da akwai saɓani a cikin a cikin isnadin hadisin shin wane ne ya faɗi cewa akan shi ne wa shahida shahidun min bani isra'ila ta sauka shin shi sa'adun ibnu abi waqas ne ko imamu malik ne da yake cikin siyaƙin isnadin hadisin shine yace akan shi ne ayar ta sauka yayi bayani kari akan wancan maganar ta Sa'ad ibn Abi Waqqas akwai sabanin malamai dangane da wannan lafazin shin an yi idrajin shi ne a cikin maganar ko kuwa a'a maganar Sa'ad ibn Abi Waqqas ce waɗannan duka suna magana akan cewa lallai Abdullahi ibn Salam shi ne wanda ayar ta sauka a kan shi shine shahidun min bani Isra'il. To amma wannan ƙaunin yana ɗauke da iskali mai girma. Iskalin shine wannan surar sura ce makkiya. Sura ce wanda aka saukar da ita a Makka. Wanda dukkanin malamai sun yadda sura suratul aqab sura ce makkiya. Kuma wannan kissar da abin da suke kafa hujja da shi abu ne wanda ya faru a Madina. abu ne wanda ya faru a Madina domin sai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa Madina sannan Abdullahi bin Salam ya musulunta Abdullahi bin Salam bai musulunta a Makka ba yana Madina bayan manzon Allah ya yi hijira yana cikin Yahudawan Madina ya yi musulunta ya yi imani da manzon Allah suka ce to ya za a yi abin da ya faru a Makka abin da aka saukar a Makka a ce kuma ga shi abin da shaidar da ya ake magana a kai shi shi ne Abdullahi ibn Salam wanda sai bayan an yi hijira a Madina ya musulunta wannan ya sa daga wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce to wannan ayar ita kul ara'aytum in kana min indillahi aya ce madaniya aya ce madaniya sura makkiya ce amma akwai aya madaniya a ciki akwai ayar da ta sauka a Madina a ciki ita ce wannan ayar ta wal ara'aytum in kana min indillah saboda ya dace da wayancan maganganu da suka ce wa shahida shahidun min bani isra'il din ana nufin Abdullahi ibn Salam waɗansu kuma malamai suka ce a'a har yanzu ana nufin Abdullahi ibn Salam din amma kuma ayar makkiya ce tana nan surar makkiya ce gaba ɗaya domin ba ba su samu wani dalili wanda zai sa su tsira ayar su ce madaniya ba shi a tsira aya a ce madaniya ce a cikin sura makkiya ko a cira aya a cikin sura madaniya a ce makkiya ce yana buƙatar dalili da zai tabbatar da haka to tunda ba su samu dalili ba sai suka ce to ayar tana nan a matsayinta na maskiya to amma ya za a yi wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mislihi ya zama abdullahi ibn salam wanda bai musulunta ba sai a makka sai suka ce wannan ya kasance ne a bisa abin da zai faru suka ce wannan ayar kamar tana ba da labari ne na gaibi tana ba da labarin abu ne na gaibu wanda zai faru a nan gaba shi ne isar abdullahi ibn salam ɗin mana abin bai faru ba ayar take magana akan cewa zai faru da haka da ya faru a nan gaba sai tabbatar da wata mu'jiza ta alqur'ani cewa ya ba da labarin wani abu da zai faru a nan gaba shekaru masu zuwa kuma abin ya zo ya faru a nan gaba wannan ihtimali ne wanda waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka kawo daga cikin wanda suka karkata zuwa ga wannan intimalin akwai al'allama ibnu ashur a cikin tafsirin shi da haka ya karkata akan cewa zai iya yiwuwa abdullahi ibn salam ɗin ake nufi babu matsala a ciki amma istar ta faru an ba da labarinta ne akan za ta faru a nan gaba ba wai ta riga ta faru ba haka shi ma alhafir ibn hajar rahimahullah ta'ala shi ma ya karkata ya ishara zuwa ga wannan kaulin da yake tabbatar da haka saboda me saboda ba su da wani dalili a hannu wanda zai nuna cewa ayar madaniya ce haka dole akwai buƙatar a sami yadda za a yi taujihin in an ce abdullahi ibn salam ne shine shahidun min bani isra'il wannan da daga cikin malamai kuma suka ce a'a shahidu bani Isra'il a nan ana nufin annabi Musa ne alaihi salam annabi Musa ne shahidu bani Isra'il shine qul ara'aytum in kana min indillah ku da labari in ya kasance wannan Alƙur'ani daga wurin Allah yake wa kafartum bihi ku kuma kuka kafirce mishi wa shahida shahidun min bani Isra'il aka samu wani mai shaida daga cikin albani Isra'ila shine annabi Musa alaihi salam sai zama shaidar da yayi ala mislihi sai suka ce wannan ala mislihi ana nufin ala mislil qur'an yayi shaida akan cewa Allah yana saukar da littafi kuma ya yarda da wani littafi wanda irin alqur'ani ne menene irin alqur'anin suka ce ne at-taura annabi Musa ya zo ya yi imani da attaura kuma ya tabbatar da cewa daga wurin Allah take sai zama ita ce ala mislihi ya yi shaida akan wani littafi wanda yake irin alqur'ani da aka ce nan ba kan manzon Allah aka fara ba an samu wani cikin bani Isra'ila shi ma ya zo da wani littafi kuma ya yi shaida akan cewa littafin daga wurin Allah yake suka ce wannan shine ma'anar wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mislihi fa amana sai shi wannan shahidun min bani isra'il din shi annabi Musa sai yayi imani da at-taurat da aka saukar mishi wastakbartum ko kuma kuka yi girman kai kuka yi imani da abin da ku shahidin ku ya zo muku da shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma abin da yayi imani da shi na alqur'ani duk da haka ko kuka ƙi yin imani da shi suka ce wannan shine abin da ayar take ne amma ala a bisa waccan fassara ta farko da muka fassara sai zama ala ba ana nufin misl na qur'anin ba ana nufin ala ala nafsihi shi nafsul qur'an din saboda usulubi ne na larabci a ce ma abu misluka ana nufin nafsuhu kamar yadda za a zo a ce misluka la yaf'alu kaza ai irin ka baya kaza ana nufin me ana nufin kai din ba ka yin kaza bai kamata ka yi kaza ba da aka sai zama ala nufihi a nan a waccan ma'anar ta farko ana nufin me shaida ya zo ya ba da shaida akan shi alƙur'anin ba a kan wani littafi irin alƙur'ani daban ba da haka wadda suka fassara ala akan wani littafi irin Su sune wanda suka fassara akan cewa shahidun min bani isra'il din ana nufin annabi Musa ya ba da shaida akan at-taura wanda ita kuma at-tauran mithlul qur'ani ce tana daidai irin alqur'ani ce ita sai ya ba da shaida a kanta. waɗansu malamai suka ce a'a shahidun min bani isra'il din anan ba wani mutum wani abu bane muayyan ba wani ayyanannen mutum bane kawai wa da shahidun min bani isra'il yana nan a bisa yadda yake shahidun min bani isra'il amma ba a ayyana wani shahid guda ɗaya daga cikin mutane ba ba annabi Musa bane ba Abdullahi ibn Salam bane ba ma kowaye bane daga cikin waɗanda ake lissafawa akan cewa su ne shahidun min bani Isra'il. Wannan shi ne abin da Shekul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya tabbatar ya ce waɗannan maganganun gaba ɗaya da suka gabata ba za su zama daidai ba ba haka bane. ne. Da aka shahidun min bani Isra'ila Allah bai ayyana wani shahid da haka babu wani shahidun mu'ayyan. Ana nufin kowane ne ya ba da shaida daga cikin bani Isra'il. Abdullahi ibn Salam zai iya shiga, wani Abdullahi ibn Salam ma zai iya shiga. Daga kowanne zai shiga a ciki ba wani mutum bane ayyananne. Suka ce ana cewa an saukar da aya akan kaza. Magabata suna amfani da wannan uslubin suna nufin shi ma zai shiga. Ba dole bane suna nufin wannan ɗin shi ne sababin nuzul na wannan aya. kamar yadda akwai misalan shi da yawa a cikin maganganun magabata su ce nazalat ayatu kaza fi kaza suna nufin wannan din zai shiga cikin tafsirin wannan ma'anar ba suna nufin wannan shine hakikanin sababin nuzul din ba sai kaga kuma akwai wani sababin nuzul din wanda shine tabbatacce ingantacce wanda akan shi ayar ta sauka sai zama wancan da suka faɗa suna nufin abin da suka faɗa din zai iya shiga cikin tafsirin suka ce to zai iya yiwa wannan ma'anar ake nufi idan sun ce Abdullahi ibn Salam ne aka saukar a kan shi kenan shi ma zai shiga cikin shahida shahidun min bani Isra'il amma ba ana nufin shi din kawai shine shahidun min bani Isra'il din ba da aka shekul Islam ya tabbatar da wannan mas'alar cewa ba shahidun mu'ayyan ne bane ismu jinsin ne suna ne na jinsi kawai wanda kowa daga cikin wanda sifar ta tabbata a kan shi zai iya shiga. Al'imamu Abu Ja'far ibn Jarir a tsabari rahimahullahu ta'ala da ya zo kan wannan ayar ya kawo maganganu da malamai suka yi akan wannan ayar ya rinjayar da cewa shahidun min Isra'il din shi a wurin shi a siyajin ayoyin ana nufin annabi Musa ne alaihi salam shi ne abin da Ibn Jarir ya rinjayar amma sai ya ce amma wannan maganganun da aka rawaito daga magabata na cewa shahidun min bani Isra'ila Abdullahi ibn Salam ne za su sa dole mu tsaya akan wannan maganar. ya ce amma shi ne a iya siyaƙin shi na alƙur'ani da ya bi waɗannan ayoyi to shahidun min bani isra'il annabi musa ne alaihi salam to amma waɗannan maganganun na magabata ya ce to dole a tsaye a kansu saboda sun fi mu sanin alƙur'ani sun kuma fi mu sanin akan me alƙur'ani ya sauka Wani shine ladabi na ilimi na magabata ladabi na ilimi na magabata Al’imamu Ibn ibnu jarir yana cikin magabata ya rasu shekara ta ɗari uku da goma bayan hijira shekara ta ɗari uku da goma yana cikin karnoni na farko-farko masu daraja amma duk da haka yare da iya ilimin shi ya kai ta abin da ya fahimta amma kuma kwanjini na maganganun magabata ya sa ya kasa yanke wannan abin da ya iya tabbatarwa da ilimin shi ya iya kaiwa ya tsayar da magana a kai cewa waɗannan su ne magabata kuma sun kinga ilimi kuma sun ce ba fahimtar abin da alƙur'ani ya yi sauka da haka ba zan yi shi a kan wannan abin da na tabbatar na cewa annabi Musa alaihi salam da aka wannan ayar an yi maganganu kamar yadda muka shi ma in tattauna a sarrafa mai tsawo da hujjoji da dalilai a kai amma ne abin da ya fi zama mafi nutsuwa shi ne tabbatar da cewa shi wanda shi ne shafin rikimar shi da ba a cikin ismo jinsin ne ba wani mutum ba ne muhayyar wanda zai sa a iya ɗaukar surar da ayar a matsayin sura sai makiya ba tare da an buƙaci mata wani tawili ba ba tare da an buƙaci cewa ayar makka ce a madina ce a surar makka ba ba tare da an ce labarin abin da zai faru ne ake faɗa ba domin yanzu ana ba da labari ne akan abin da ya riga ya faru wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mithlihi fa amana wastakbartum da haka ba za a ce abu ne wanda zai faru a nan gaba ba da haka ɗaukar wannan mawuƙifin na Shekul Islam Ibn Taymiyyah zai sa a samu sauƙi da yawa na abin da wannan ayar ta ɗauke da shi na maganganun malamai musamman idan aka fahimci cewa suna cewa aya ta sauka a kan kaza wani lokaci kuma suna nufin wannan kazan zai iya shiga cikin wannan ayar suke nufi ba suna nufin shi ne asalin sababin nuzul ba to wannan zai ƙara sauƙaƙa wannan maganganun na malamai akan aya sai Allah maɗaukacin sarki ya ce ba a mana sai shi wannan mai shaidar yayi imani Wasu barkun ko kuma kuka yi girman kai kuka yi imani A nan Allah ya faɗa mana abubuwa guda biyu daga cikin abubuwan da suka hana su yin imani abu na farko tsabar kafirci qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bihi abu na biyu kuma girman kai wastakbartum fa amana wastakbartum daga da tsabar kafirci da girman kai sune suke haduwa su hana mutum yayi imani daga anan Allah ya sifanta su da waɗannan miyagun sifofin guda biyu sifa ta kafirci da sifa ta girman kai sai Allah ya ce inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin kamar yadda ya gabata jawabu shar'i ma'ana in kuka yi haka kun zama azzalimai ko kuma kun zama batattu shi kuma Allah baya shiryar da mutanen da suke azzalimai waɗanda suka zalunci kansu suke shirka da Allah subhanahu wata'ala suka iyadda su karɓi littafin da ya zo da tauhidi da kaɗaita Allah da haka kun zama azzalimai saboda inna shirka la zulmun azim shirka ita ce mafi girman zalunci da mutum zai aikata وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إثم qadim na'am yanzu za a sake tsallakawa zuwa ga wata hujjar kuma daban da suke da ita bayan waɗannan hujjojin da suka gabata gaba ɗaya an karar da su an ƙure iya abin da za su iya faɗa a kan waɗannan hujjojin kuma an kawo musu dalili na hankali wanda duk mai hankali in ya saurara ya gane watan hujjar ba hujja ba an tabbatar musu da ta hanyoyi daban-daban mun ji cewa suna cewa ƙirƙirowa aka yi kuma an faɗa musu in ƙirƙirowa aka yi to kuma ku ƙirƙiro mana shi kenan sai ku tabbatar da ƙirƙirowa ya ko kuma in ƙirƙirowa ya ta yaya kuke ganin mai hankali zai ƙirƙiro abu ya danganta da Allah kuma ya san Allah zai kama shi in ya ƙirƙiro ɗin kuma ku ba za ku iya ƙwatar shi a wurin Allah ba haka kawai sai ya zo ya ƙirƙiro abin ya faɗa wannan a hankalci an tabbatar da cewa wannan haka ne ba zai yiwu mutum ya zo ya ƙirƙiro abu ya ce daga Allah ba ne alhalin ya san ba Allah ba ne ya faɗa kuma ya san waɗanda yake faɗa ma ba za su iya ƙwatar shi a wurin Allah ba matsayin manzon Allah da hankalin shi da cikar kamalar kwakwalwar shi da kuma tafi'un shi na kwarai da suka sani a baya sun san ya fi ƙarfin yayi haka daka wannan hujja da cewa ƙirƙirowa ne ita ma an ruta ta sannan aka koma da cewa ya za a yazo da ce ma Allah ya aiko shi sannan aka rusa wannan hujja da cewa ma kun bi da amina rusu. ai akwai wasu annabawan a baya an taɓa yin annabawan ba a kai na aka fara kuma su ma sun yarda akwai annabawan kafin Daka wannan dalilin na cewa ya zo da sabon abu ya rushe, babu hujja a ciki. Sannan aka tsallaka zuwa hujja ta gaba. Aka nuna musu cewa in kuka ce ƙirƙirowa ya yi ko yanzu ya zo ɗin, to ya za a samu shahidun min bani Isra'il ya zo ya yarda da shi ya yi imani da shi. Wanda su sun san annabawa, sun san maganganun Allah, sun san littattafan Allah, ya za a yi a samu wani daga cikinsa har ya zo ya shaida a kan wannan ya tabbatar kuma ya yi imani ko ku tsaya kuna shakka a kai ba za ku yi imani ba da ka ita ma wannan hujjar da wannan shubuhar aka rushe ta sai aka tsallaka zuwa ga shubaha ta gaba duk da cewa a wannan shubuhar da aka nuna musu cewa to ai ba a kan shi aka fara ba akwai wasu annabawan kafin shi akwai wasu annabawan bayan an ƙure su da wannan sai wannan ya ja su zuwa ga yin inkari na gaba ɗaya Allah ce wa qala alladhina kafaru lan nu'mina bi hadha al-kitabi wala bil ladhi bayna yadayhi suna cewa ba za ni imani da wannan littafin ba, ko ba za ni imani ma da littattafan da suka gabace shi ba a baya. da waɗanda muka yarda ma mun fasa gaba ɗaya yanzu ba za mu imani da wani littafi ba haka suke faɗa menene ya sa su suka yi wannan saboda samun fita daga wannan ƙurewar da aka yi musu an yi musu ƙurewar da ba su da wata amsa sai dai su fito yanzu su ƙaryata abin da suka yarda da shi a baya لا تستطيع أكن لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه مزاني da wannan القرآن ba, kuma ba za mu yi imani da littattafan da suka gabace shi ba ma duka mun fasa mun soke imanin duka da haka a nan sai Allah ya tsallaka da su zuwa ga wata gaba ta gaba wa qala allazina kafaru lil ladina amanu sai kafirai suke ce ma waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Lauka na khairan inda a ce wannan abin da kuka yi imani da shi alkhairi ne da a ce alkhairi ne ma ƙuna ilaihi da waɗannan ba su riga mu zuwa gare shi ba yanzu Allah ya ce fa wasu wastakbartum a ayat da ta wuce a bani Isra'il, shahidun min bani Isra'ila ya yi imani ko kuma kun yi girman kai. To sai Allah zai kawo mana wata shubhar wadda take da nuna tasirin girman kan da suke da shi. shine ne suke ce ma masu imani, lauka na kairan inda wannan abin alheri ne, ma saba kuna da waɗannan ba su riga mu zuwa gare shi ba, da mu ne a farko. Mana ai mu ne muka fi kowa cancanta da alkhairi. Yanda kuke ganin mu nan a duniya mu ne muka fi cancanta da alkhairi. To haka duk wani alkhairi in ya zo, ai ba waɗannan ba ne ya kamata a ce sun riga mu. Inda wannan alkhairi ne. Inda alkhairi ne da mu za mu riga. Saboda ne a wurin ku, saboda ai yanzu mu muke da dukiya, mu muke da mulki, mu muke da faɗa a ji a gari mu ne masu manyan gari da ka ta yaya za a ce ga wani alkhairi kuma ba mu bane a gaba tun da yanzu da shi a alkhairin duniya mu ne a gaba to ya za a ce an zo da wani abu na alkhairi kuma ba mu bane a gaba wanda suna magana da su kenan to ai inda alkhairi ne da waɗannan ba su riga mu yin imani ba ya za a ce alkhairi ya zo a ce su bilal su ne a ciki ya za a ce irin su amma su ne a ciki ya za a ce irin su zinnira wannan baiwar barumiya kaskantacciya su ne a ciki ta yaya za a ce wannan alkhairi ne inda alkhairi ne ma saba kuna ilai ai da ba su riga mu shigan shi ba da aka yanzu ganin da kuka ga waɗannan matalauta fakirai talakawa su waɗanda ba kowa ba a gari su ne suka je suka tare a cikin abin to wannan yana nuna muku ai ba alkhairi ba ne to wannan tasirin girman kai da isa ya motsa kenan yanzu duk an tsarar da hujjojin da dalilan da suke da su da abin da ya rage sai su matsayin wannan kuma abu ne mai sauƙi tunda kuma masu isa ne masu wani abu ne ba za ku iya shiga ba tunda waɗannan sun shiga to ku tura su ma talakawan ku asanta su ma su shiga mana tunda na talakawa ne da fakirai ba na manyan gari ba ne ba na masu kuɗi ba ne su ku ba su je su ya zama na talakawa ne a ci gaba da yi amma ba za su iya yin haka ba da aka ce cewa lauka na sairan ma sabaquna ilai da aka aka kawo tasirin girman kan da suke da shi Ke sa a wani wurin Allah maɗaukacin sarki yake cewa wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd li yaqulu a haula imanna Allahu alaihim min bainina Allah ya ce haka muka jarrabu sashin da tashi. muka jarrabu mu'minan da kafirai muka jarrabu kafirai da mu'minai da aka sai su kafiran su rinka cewa ha'ula'i manna Allahu alaihim min bainina wa yanzu waɗannan ne Allah ya musu falala mu ba a yi mana ba wai su ne yanzu masu falala ba masu imani ke da yan aljanna mu kuma Allah bai mana falala ba suna nuna su suna musu izgiri a ce wai ga waɗanda Allah ya musu falala bai da rigar da zai iya sisirta al'aurar shi da ita zama da mayafin da zai iya raba jikin shi saboda talauci wai su ne wai Allah ya musu falala ya fifita su a kanmu haka suke faɗa ma muminai suna yi musu izgiri da haka suna jin cewa inda alkhairi ne ai da ba a ga irin waɗannan mutanen a ciki ba kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhhakun وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين Allah ya ce su mujirman waɗannan kafiran sun kasance suna yi ma masu imani dariya za su zo su gansu suna dariya ana cewa ga waɗanda Allah ya fifita ga ‘yan aljanna ga masu imani ana musu izgili ana musu dariya shine Allah ya ce kanu min alladina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataqamazu duk lokacin da za su wuce tawure su suna nune suna nuna suna musu izgiri wa idan qalabu ila ahlihim qalabu fatihi idan suka koma zuwa ga iyalansu za su koma cikin alfahari da jin daɗi da nuna isa ta su manyan gari Sune Allah ya fifita ba waɗancan ƙasƙantattun ba, shi ne lauka da sairan ma saba ƙuna Har Allah maɗaukacin sarki ce cewa zurgi da lillabi na kyafaro alhayatun duniya wa ya sukaru na minan nabi na aman, wallabi na taƙon fauƙahun yau malƙiyama, wallahu ya rzuƙo mai ya sha’o da mai Allah ya ce an ƙawasa ma kafirai, ado na duniya, shi kawai suke sallu, in suna so su yadda Allah ya fifita ka to su ga ta fi su shiga su ga ta fi su abin hawa su ga ta fi su jin daɗin duniya to na sai su yadda wannan Allah ya fifita shi amma dan imanin da yake cikin zuciyarka ko da ya kai girman dutsen Uhud da ɗanɗano na natsuwa na imani da kake ji in dai ba ka da walwala ta duniya a wurinsu wannan ai kaskantacce ne wulakantacce ne ba kowa bane da haka Allah ya ce su kafirai an sa musu ganin kawa ta rayuwar duniya da wannan suke gane wanda yake da falala da wannan suke gane mai daraja da wannan suke gane mai kima gwargwadon dukiyarka gwargwadon samunka gwargwadon darajarka gwargwadon kimarka in ba ka da komai kuma ba ka da kima ba ka da daraja ba ka da komai da duk wanda ya sifanci da wannan sifar ya ɗauki ɗabi'a daga cikin ɗabi'a ta kafirai yana mutunta mai kuɗi yana mutunta mai hali yana mutunta wanda yake da shi amma idan talaka ne ko mi imani shi ko mi takawar shi a wurin shi wannan kaskantacce ne wulakantacce ne to ya shiga cikin zujina lil ladina kafaru hayat dunya wa minan min alladina aman? kuma za a ga suna yi ma masu imani izbili suna yi muminai izgi sai Allah madaukakin sarki ya ce walladina taqaw fawqahum yawmal qiyama akwai lokacin da za a juya masu taqawa din nan masu imani sune za su zama a saman ranar alkiyama za su zama sune madaukaka masu daraja a nan suna ganin su kaskantattu wulakantattu a can kuma sune za su zama kaskantattu wulakantattu masu taqawa din za su zama madaukaka masu daraja shine ma'anar والذين اتقوا shi yasa a san a suratul المتصفين da Allah ya kawo yadda su kafaran suke yi ma masu imani izgili da dariya wa idan qalabu wa idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula ila wa ma ursilu alaihim hafizin ya ce in aka je alkiyama kuma al'amarin zai juya فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون masu imani? su ne za su كون yi أي مكافرا dariya? Ana نون واني alhaji ne, ina mulkin ina dukiyar ina motocin ina kaza babu yanzu shine zai zama abin dariya shine kaskantacce wulakantacce fal yawmal ladina amanu min ya kuffari yadhakun ala al ara'ik yanzurun suna cikin gida akan gadajensu suna kallon ‘yan wuta da ƙasƙantattu yadda ake wulaƙanta su, ake ƙasƙantar da su a wuta. Daga abin ya juya kenan. Yadda suke wucewa a motoci, a ababen hawa, a manya-manyan gidaje, a wuraren shakatawa, suna yi wa masu imani dariya, yau kuma ga masu imani a cikin gidi a kan gadaje na ni'ima. suna cikin gida suna kallon su suna dariya fal yawmal ladina amanu min al kuffari yadhakuna ala al ara'ik yanzurun Allah ya ce hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun shin mun saka makafirai abinda suka yi ko ba mu saka musu ba an saka musu abinda suka yi yanda suka yi a duniya haka kuma ake musu a lahira da yadda suke cewa lauka na kairan ma sabaquna ilai suke izgili ga waɗannan masu imanin suna raina su suna wulakanta su suna nuna ba kowa bane su da haka ba za su imani ba sai an kore su in ana so su ke imani to wannan zai juye Allah maɗaukacin sarki zai ƙasƙantar da su ya wulakantar da su suma a ranar al'iyama da haka suna cewa lauka na kairan ma sabaquna ilai Allah ya ce wa idh lam yahtadu to in dai ba su shiryu da wannan alƙur'anin ba da waɗannan hujjojin da dalilan da wa'azin da aka yi har yanzu ba su shirye da alƙur'anin ba ba su karɓe shi a matsayin saƙo na Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah ce fasa ya ƙulu na to za su rinƙa cewa haza ifkun qadi wannan ƙarya ce tsohuwar ƙarya da aka ƙirƙiro ake karanta mana ba maganar Allah ba Allah ce haka za su ci gaba da cewa wannan yana daga cikin mu'jizoji na alqur'ani mana yanzu hujjojin sun kare. ba abin da za a iya faɗa akan kan alqur'ani sai dai a ce ifkun qadim kawai tsofaffin labari tsofaffi ne kamar yadda masu faɗa suke faɗa har zuwa yanzu ɗin shine fasa ya na za su ci gaba da faɗan haka har a yanzu abin da suke cewa ke na asturatul qadim tsofaffin kayan tarihi ko kayan gado na da da masu da'awar cewa akwai buƙatar a zo a jaddada kitabud a zo a jaddada magana na addini wannan irin usulubin na dani wannan tsarin irin tsarin mutan dani yanzu ana sabon yanayi ana sabon eh, zamani da akwai buƙatar a zo a canza wannan turafin wai shi ma ƙur'anin turas ne Mana kayan kayan tarihi ne, kayan gado ne. To Allah ya ce haka za su ci gaba da cewa. To hakan kuma suke faɗa a da ɗin, da aka kura hujjojin, haka kuma suka ci gaba da faɗa, haka kuma za su rinka faɗa har zuwa tashin al'iyama. Fa in lam yahtadu wa in lam yahtadu bihi fa sayaquluna hadha ifkun In ba su iya shiryuwa da Alƙur'anin ba, ba su iya yin imani da shi ba, to ba su da wani abu da za su iya faɗa sai dai kawai su rinka cewa haza ifkun qadim wannan tsofaffin labarai ne kawai na da na mutanda da wanda aka kirkiro ƙarya ce kawai ba wahayi ba ne daga Allah subhanahu ta'ala daga wannan ƙa'ida sai Allah ya ba mu da za su rika faɗa kenan kuma shi suka faɗa a baya an ya ƙonu naftara daga haka za kuma su rinka faɗa a nan gaba kamar yadda suka ce wa qalu asatirul awwalin katamaha labaran mutan da ne yaji akai ake faɗa mai yana rubutawa yazo yana karanta mana daga alqur'ani babu wani mutum a duniya wanda ya isa ya kawo wani dalili na hankali ko dalili na ilimi wanda zai iya nuna cewa ga wata aya wanda za ta iya tabbatar da cewa wannan alƙur'anin ba daga Allah yake ba ga wata matsala a ciki wadda za ta tabbatar da cewa alƙur'anin ba daga Allah yake ba har yanzu ba wanda zai iya a da din ba su yi ba a yanzu ba za su yi ba a nan gaba kuma ba za su yi ba fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati hannasu wal hijara da ta ni'ima sai Allah ya ba mutum musulunci da imani da kuma yadda da Alƙur'ani. asara sai babba mutum Allah ya shi littafi irin wannan kuma ya yi watsi da wannan littafin ya zama bai damu da shi ba bai kuma ɗauki wannan littafin a matsayin saƙo daga Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah maɗaukacin sarki muke roƙo ya sanya alƙur'ani ya zama haske a zukatanmu ya fahimtar da mu ayoyin alƙur'ani da kuma aiki da abin da alƙur'ani ɗin ya kunsa Allahumma allimna ma yanfa'una wa fa'ana bima 'allamtana wa ilma اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين